jama'a musulmi barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kasin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Allah ubangiji ya cikin shi da rahama a yanzu da muke magana muna daren Laraba daren sha biyu ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine kasas mai lamba ta arba'in daidai insha Allah a cikin jerin giyar karatuka na wannan littafi mai albarka صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولفها الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني الله أبيده بكشف الرحمة idan jama'a masu bibiyan mu a wannan karatu na halarce da waɗanda suke bibiyan daga nesa ba su manta ba bayan titina na kusan wata guda da wasu makonni da muka tafi tun kafin watan ramadan na wannan suka namu to yau Allah cikin wasa da cikin falalarsa da baiwansa ya sake ba mu dawo daman dawowa wannan ainihin wato karatu kamar yadda aka sani dama duk sanda aka zo watan ramadan to muna ainihin wato jingina dukkanin karatuka da ake gabatarwa domin a fuskanci wato abubuwa na muhimmat na watan ramadan muna masu ainihin wato miƙa wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda ya raya mu har muka azumci wannan wata mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki alkhairan da ke tattare a cikin watan ramadan ubangiji Allah ya sa mun dace da su ibadoji da muka gabatar tun daga azumi da sallolin dare da sadaka da ainihin wato taimakon juna da karatu na alkur'ani da ambatan Allah da salatin manzan Allah da dukkanin nau'ukan ibadoji da muka gabatar a wannan wata ubangiji Allah ya karba mana kamar yadda malamai suke cewa yana daga cikin ɗabi'ar magabatanmu wato salafu hadihi umma idan aka ainihin wato gama azumin watan ramadan to ba za su gushe ba suna ta addu'a suna magiya suna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya karɓa masu ibadodin da suka gabatar hannan da tsawon watanni shida mana a kullum za su ta jaddada addu'a cewa ya Allah ka karɓa mana ibadodin ya Allah ka karɓa mana ibadodin domin duk wanda Allah ya karɓa mashi abin da ya gabatar guda ɗaya to wannan ya tsira Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda suka tsira haka ibadodi da muka yi a cikin kwanaki goma ƙarshen watan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana su kuma Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda suka yi dace da lailatul qadr Allah ya ɗaukaka wato ayyukan mu daga cikin wato bayi da ya ɗaukaka ayyukan su a wannan dare kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya faɗi a cikin hadisi al-Imam Muslim daga sahabi Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara mashi yadda ce duk wanda ya azumci watan Ramadan sai ya biyo baya da azumi guda shida a cikin wannan wata na shawar da muke ciki to kaman wanda ya shekara yana azumi a wani fassarar kaman wanda ya dau zamanin rayuwar shi baki ɗaya yana azumi to kenan ashe an gama watan Ramadan amma ba a gama ibada azumi ba ya kwama albarka haka ana yana da kyau mu yi ƙoƙari duk da cewa a cikin waɗannan watanni ba kamar watan ramadan da ake ɗaure shaidanu ba Shaidanu suna nan yanzu suna yawo na mutane da na aljanu to idan mutum ba ya yi da gaske ba a ga azumi kwaya shida ake son a yi a wannan wata ko sai ya gagara amma a cikin watan ramadan mutum ya ɗauki kwanaki talatin cur yana azumi kuma bai ji wani damuwa ba bai ji wani takura ba amma kaga wannan guda shidan in ba mutum ya yi da gaske ba wallahi haka watan za a yi ta lissafi ɗaya biyu uku a hankali a hankali har watan ya zo ya fita ba tare da mutum ya samu ba ai dai yanzu muna daren goma sha biyu ga watan shawwal ma'ana har an ci kwanaki goma farko an shiga goma ta tsakiya waɗanda Allah ya yi musu rabo sun riga sun gama azumi a cikin kwanakin nan da suka gabata tunda kaga ai mutum na iya samun kwana shida cikin goma sha biyu ko ya azumce su to wasu bayan sun gama wato wannan guda shida har sun ci gaba da sauran azumin da suka saba na tsakawu irin su litinin da alhamis wasu suna shirin za su yi ayyamun bi gobe zai zama a daren sha uku ko to wayewan garin gobe zai zama yinin sha uku sha hudu sha biyar kwanaki uku da ake azumi a yamun biyu ina fata an gane almuhim na ambata wannan ne domin in tuna mana ragowar abin da ya kamata mu yi kwaɗayin aikata su kada mu sakaci lokaci ya yi wato wuce ba tare da mun ci wannan moriya ba Allah ya samu dace to sai wasu tambayoyi da wasu suka yi musamman game da sannan azumi guda shida cewa ina wanda ake bin shi azumi shin yana iya fara yin wannan azumin guda shida kafin yi wanda ake bin sa ko ko dole sai ya yi wanda ake bin sa tukuna kafin ya yi wato a yi wannan guda shida ɗin kafin yanzu malamai duk sun yi a akan wannan matsala kuma sun kawo maganganu masu fa'ida kwarai da gaske daga cikin maganganun suka ce idan kan lura da lafazin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda muka yi ishara annabi cewa yi man sama ramadana thumma atba'ahu sittan ko bi sittin min shawwal a bisa riwayoyin sai annabi ce kana kasiyamu dahar duk wanda ya azumci watan ramadan kaga sai ce man sama ramadana ma'ana ya kawo azumin ramadan din a matsayin fi'lu madin ina fata an gane to wannan yana nuna ashe kenan ana so mutum ya cika watan ramadan dinsa tif tif sannan sai ya biyo baya da wannan guda shida kafin ya samu wannan falala ishara akan cewa idan an biyo mutum azumi to abin da ya fi kamata ne ya rama wanda ake bin sa an fahimta ko ga in ya rama su sannan zai iya cewa yanzu ya gama azumin ramadan domin duk wanda aka biyo shi azumi daya biyu uku a watan ramadan saboda halin tafiya ko rashin lafiya ko daga cikin ujurorin da ke hana mutum yin azumi sai ya zan bai azumci waɗannan ranaku ba kaga hanyar da ramadan ɗin shi bai cika ba ya yi ramadan amma bai cika ba kuma annabi cewa yi man kama ramadana Jama'an fahimta ko da haka sai malamai suka ce wannan yana nuna ashe ana son mutum ya rama kafin sannan sai waɗannan guda shida wanda ya iya yin hakan gaskiya shine abin da yake an gane ko to amma duk da haka sai malamai suka ce ana iya samun wanda shi kuma yawan kwanakin da aka biyo shi a cikin watan ramadan din to ba zai ba shi dama ya rama su duka kuma ya haɗa da guda shidan nan ba ba tare da watan shawwal din ya fata ba misali mace ce wanda ta yi haihu a cikin ainihin wato watan ramadan kila farko farkon watan an fara azumi ɗaya biyu sai ta haihu kaga jininta na biki ba zai ba ta damar azumtar Ramadan ba ga kuma halin haihuwa da makamancinsu an gane ko to kaga kenan irin wannan matan ana nan ana binta azumi ashirin da wani abu kai wata ma talatin din da ɗaya ke binta to kila a yanzu a cikin wannan watan shawwal ta shiga yanayin da za ta iya yin azumi to yanzu ita wannan matan in ta ce za ta fara yin ramadan to ba za ta iya yin wannan guda shidan ba ko kun fahimta kaga kenan an samu yanayi na kunci a gare ta to irin ne wannan halin sai malamai suka ce babu laifi tana iya fara yin wannan wata na yin wato shida guda shida da ake a wannan wata na shawwa me yasa saboda lokacin da ake yin wannan watan a azumin nan guda shida yana da kunci in dai aka fita cikin wannan kwanakin shawwal to kaga mutum ba zai iya yin sittu shawwal din ba an gane ko da aka a bisa irin mai wannan uzurin to shi yana iya fara niyyar cikin shawwal ɗinsa sannan sai ya azumci wanda aka biyo shi daga baya jama'a fahimta amma duk da haka ya sani cewa ba zai samu wancan halalan ba har sai ya gama biyan azumin da ake bi shi ko da nan da watan sha'aban mai zuwa ne jama'a an gane wannan da kyau ko a ƙarƙashin wannan sai malaman suka ce dalilin da ya sa mutum zai iya yin haka akwai wata ƙa'ida wanda malaman usul suka yi bayani game da cewa a ibada da take farilla wadda take da yalwan lokaci an fahimta ko take da faɗin lokacin da za a iya yi to babu laifi a gabatar da irin wannan ibadar amma wadda take da ƙuntataccen lokaci ko da na filace kuwa Allah ta amfani ka'ida abu a ibada ce wadda take farilla amma an baka lokaci mai faɗi da za ka iya yin wannan ibada a ciki to kana iya gabatar da nafila irin wannan ibada kafin ka yi wannan farilla saboda ita farilla tana da faɗin lokaci shine misalin irin wannan kaga azumin wata ramadan wajibi ne wanda aka biyo shi ya rama shi amma a shari'a an ba shi lokaci mai faɗi domin Allah ya ce ta'iddatun min ayyamin ukhra to ayyamin ukhra kuwa ya fara tun daga bayan Ramadan tun daga bayan sallah har nan da watan Sha'ban kaga yana da kamar wata goma sha ɗaya an gane wannan da ke ko da haka yana da damar ya rama ta a ciki ma damar wato Allah ya raya shi to a cikin wannan tsawon lokacin shin mutum ya halatta ya wani azumin nafila da ba ta farilla ba kuma to wannan ka'ida ita ta bada wannan amsa cewa eh ya halatta duk da kaga shi ma wancan azumi zai yi amma kuma yana da fa'in lokaci ba a ce lalle lalle sai yanzu ba to idan irin wannan ibadan wanda take da kuntataccen lokaci ta gilma to yana iya fara yin wannan na nafila kafin yayi na farilla Shi shine misalin irin wannan shawar. shawwal kaga sufi shawwal yana da lokaci kuntatacce a cikin wata guda to mutum na iya rama su kafin ya rama na ramadan da yake da faɗin lokacin ramawa haka a cikin wata kwanakin shekara ana iya samun azumin arafa ta gilmu to mutum na iya azumin ranar arafa kafin ya gama biyan na ramadan ɗin shi sun buga wannan misalin ma a wajen sallah suka ce misali sallar da take da lokaci mai faɗi na farilla to kana iya jinkirta na farilla ka fara gabatar da nafila misali kamar sallar azahar za ka yi kaga sallar azahar tun daga zawalu a shan ko hatta yastazilla al-insanu ma'a zillihi tuli zillihi ma'a tulihi mutum na da tsawon lokacin da zai iya yin sallah azhar tun daga zillin zawal har zuwa sanda inuwan komai zai daidai da shi to sai ya zan mutum bai sallah a zahar ba amma kuma sai yana yin nafila da ake yi kafin sallah a zahar to shin ya halatta ya wannan nafila a halin da a zahar lokacin shi yi ya halatta ma damar ba lokacin a zahar din ya kure ba ina fatan jama'a gani almuhim abin da ake cewa a nan shine idan mutum yana da damar ya rama wanda ake bin shi kafin ya wannan to hakan shine abin da yake kuma ya fi ba su daman samun halalin da ake cewa amma idan yanayi ba zai ba su damar yi su duka ba to ba laifi ne ya fara yin su shawwal daga bisani sai ya ainihin wato rama wanda ake bin shi wallahu a'la wa a'la abu na karshe kafin mu fara karatun shine mu tuna cewa uwa masu albarka watan ramadan malamai suka ce kamar wata makaranta ce mutum ya halatta wanda a cikin wannan watan an koya miki tsarin da zai rayu tsawon watanni goma sha ɗaya da za su biyo baya kafin Allah ya ƙara kai mu wani watan Ramadan shi ne a cikin waɗannan kwanakin watan Ramadan ka koyi abubuwa da dama Allah ya sa da daman mu mun saurayi wa'azin da ɗaya daga cikin malumman mu zo ya gabatar mana a wannan cibiya a wannan masallaci Shi ne malam Shu'aibu Salih Allah ya saka mishi da alkhairi wanda ya mana wa'azi akan musulmi bayan ramadan wato ya musulmi ya kamata ya rayu a bayan watan ramadan malam ya karantar da mu wasu makafi na azumin watan ramadan guda goma in ba a manta ba ko waɗannan makafi ɗin ya kamata mutum ya ɗauka a matsayin darasi cewa shin yaya kake kula da su bayan watan ramadan abinda ake bukata kenan daga ciki ana son takawan da kai a cikin watan ramadan to ka ci gaba da yi shi kowa za ka ga yayi wani nau'in takawa a cikin watan Ramadan wanda kafin watan bai yi shi ba to so ake wannan takawan ya ci gaba domin a cikin ayoyin Allah ya ce la'allakum tattaqun ina fata an gane daga ciki mun ji cewa ana son bawa ya zama mai godiya ga Allah wal yutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tashkurun ana son mutum ya zama mai godiya ga Allah a duk halin da ya samu kai daga ciki mutum ya zama mai haƙuri ka duba ibada azumin da kake yi haƙuri ya kai ka gani, to ka zama mai haƙuri a sauran rayuwarka daga ciki an ce kai wa bakin kallon zani kada ka rinka magana na an yi wato a lagwul kawai ko magana na Baƙa, ko yasassun zantuka ka kiyaye ta a cikin wata ramadan ke tsawon waɗannan kwanaki na shekara ka ci gaba da ainihin wato kiyayewa sannan an koya ma mutum ya rinka yin abu wato da kyau kuma ka cika su to duk waɗannan darussan da ai muhallin shayi shine ana son mu ci gaba da tabbaka su a rayuwarmu da haka kada ka bari wato tun da ramadan ya tafi sai ka koma gidan jiya kamar yadda yan zamani ke cewa mutum ya koma ruwa ko to kada ka bari rayuwarka ya zama haka alamar ramadan din bai koya maka darasi ba kenan da haka duk abin da kai a cikin watan ramadan din bai da amfani Allah ya kyauta da haka yi wa masu albarka idan watan Ramadan ya tafi to malamai suka ce ubangijin Ramadan na nan da aka sai mu ci gaba da tsare dokokin da Allah ya dora mana mu ci gaba da ainihin wato yi mishi da'a muna mishi biyayya Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama lafiya idan ba manta ba a wancan lokaci mun kwana a ƙarƙashin fasli da malam ya kawo bayani game da azkarun ruku'i wato zikirorin da ake yi yayin da mai sallah ya ruku'i mun ji nau'o'i ko sigogin zikirori kamar guda bakwai in ba manta ba ko cewa su ne tabbatattun zikirori da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yayin da ya shiga cikin ruku'u a sallah da haka cikin ɗayan guda bakwai ɗin nan ake son mutum ya rinka zaɓa sai ya rinka yin sa a duk sanda yake ruku'un sallah sallar nan ta farilla ce ko ta nafila mun ji irin wannan manzo Allah yakan ba da kulawa wajen yin su a sallolin nafila musamman sallar dare to haka kai ma sai ka rinka kwaikwayon manzon Allah wajen yin daga cikin zikirorin da muka bi mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yakan cewa subhana rabbiyal azim iya wannan kawai ya maimaita shi sau uku wani lokacin ya ƙara da subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wani lokacin ya yi ji subu'un qudusun rabbul mala'ikati war ruh wani lokacin ya yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma sirri wani lokacin ya allahumma laka raka'atu wa bika amantu mun dai ji su hasiboji guda bakwai wanda a in so samu ne mutum ya iya dukkan sigogin kai ma sai ka rinka nau'antawa wannan shine hikima a tanawwu da ake samu a cikin ainihin wato ibadoji na manzon Allah sallallahu alaihi domin kai ma rinka nau'anta su amma in baka iya sai nau'i ɗaya ba to babu laifi sai ka jimanta akan wanda ka iya amma dai ka yi wanda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan ne in ba kuma ta ba muka yi mana ishara game da wannan yake nuna cewa idan zikirorin ma ana cewa ka dimanci wanda annabi ya yi ma'ana ba a halasta maka ko bai kamata a ce ka yi wani zikirin ma daban daga irin wannan da ka ji daga manzon Allah ba to ina kuma mutum ya sauya yaran da zai yi zikirin ya koma yana yi da wani yaran? to abin da yake daidai shine ka yi da larabci kuma daga cikin irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan shi ne baka daman sallarka ta zama irin ta manzon Allah kuma dama manzon Allah ce ya yi sallu kama ra'aytumuni usalli Allah ya sa mu dace to za mu tashi inda malam yake ifalatu ruku'i haka ne ko tsawaita ruku'i yanzu an gama koya mana zikirorin da ake yi to da za ka yi yaya ake son ka tsawaita shi tun farko mun fara ji cewa ba a son mutum ya rinka sallar shi sauri sauri kamar wanda ake tsikarar shi a ana son ka samar da natsuwa a cikin sallar to gwargwadon wani tazara ake son ka ɗauka a yayin da kai ruku'u kafin ka ɗago sai malam yake wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance da mutanen gidan shi yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jilsatahu bayna sajdatayn qariban min as-sawa'i ta ji karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai suka ce shi manzon Allah ya kasance kamar da zamu zo mu tattauna sahabin da ya bada wannan labarin shine sahabi Bara'u dan Az Allah ya kara mishi yadda wannan sahabi da ya bada labarin nan ne tsawo game da zuwan manzan Allah makabarta da nasihan da annabi ya yi to shine Bara'u dan Azibin kamar da za ku zo ku ji a lafazin al-Imam Muslim wata rana yake ramaktu as-salata ma'a muhammadin wata rana ne na zo na sa ido a sallan da annabi zai yi sai na bi shi sallan muka yi sallan tare da shi da aka yana yi ina sa ido ina kuma recording radiyallahu anhu sahaba waɗannan su ne sahabban manzon Allah komai na rayuwar manzon Allah sai da suka rubuto mana shi dukka saboda mu yaya annabi ya domin mu koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa radiyallahu anhu sahaba to a wannan sallar ne sai ya ce hatta irin tsawon da annabi yake ɗauka a cin ruku'u da lokacin da ya dago daga ruku'u da in ya tafi sujuda da zaman da yake yi tsakanin sujuda guda biyu duk sai da na sa ido na ga yaya tazaran su to a nan ne ya ba da wannan labarin wanda Imam Bukhari ya ruwaito shi haka Muslim da sauran malamai to bari ku ji abin da ya yake yace wa kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaj'alu ruku'ahu idan ya ruku'u tsawon lokacin da yake dauka a cikin ruku'un shi wa qiyamahu ba'da ruku'i da kuma dagowan shi yayin da ya kammala ruku'u idan ya dago ya tsaya tsaye ko tsawon da yake yi a tsayen nan ma kun ji wuri na biyu sai ce wasu jujahu da kuma lokacin da ya sujuda tsawon lokacin da yake ɗauka a cikin sujuda za mu zo gaban sujuda za mu ƙarin bayani sannan sai ce wa jalsatahu baina sajdatayn da kuma zaman da yake yi tsakanin sujuda guda biyu an gane wajen ko shine in aka sujuda farko an dago ba ana zama ba kafin a sake na biyu to da wannan zaman kaga wurare guda nawa guda hudu za mu zo mu je a lafazin alimamu mutum ya ƙara da wani waje guda ɗaya wurare guda biyar sai ce to dukkan waɗannan gaɓoɓin nan guda biyar ko kuma hudu da muka ji a yanzu sai ce ƙariban minas sawadi manzan Allah yana kusantar da daidaita lokutansu wato kamar ka ce kansa ɗaya ana iya samun wani ya ɗanci wani tsayi amma da kaɗan da haka a kiyaye jama'a limamai musamman da suke jan mutane sallah da sauran masallata da suke sallolin su surada to ku sifanta sallan ku kai kama da saman manzon Allah domin wannan labarin da bara'u ya bada bai ba mu shi kawai a matsayin gatanan gatanan ku ba kun san labarin gatanan gatanan ku ko yara sai suke ta zo mu jita wato iya ji kawai a'a an ba mu labarin ne domin mu san yaya annabi ya a karan farko sannan mu ma kuma mu koyi da irin sallan manzon Allah kuma an gani da haka annabi yana daidaita waɗannan gaɓoɓi suna ainihin wato yin kafaɗar doki kusan dukkan waɗannan gaɓoɓi da aka ambata da haka daga cikin kurakurai da masu sallah suke yi za ka ga wani in ya zo yana sallah ɗaya daga cikin waɗannan gaɓoɓin sai ya tsawaita shi fiye da kima irin yadda sauran bai yi shi ba wannan ba irin sallar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba irin sallar annabi bane musamman wasu limamai ko wasu masallata za ka ga suna tsawaita gaban sujudan ƙarshe ta sallar su fiye da dukkan sauran gabobin sallah wannan ya saba wa sunnan manzon Allah shi manzan Allah gaba ɗaya yana ainihin wato yin su kusan kai ɗaya, shine qariban min as an fahimta ma'anan wannan shine idan a ruku'u annabi sallallahu alaihi wasallam yayi minti ɗaya misali takwas sittin misali nake kawowa to haka in ya ɗago tsayuwan da zai yi shi ma kusan ka ce takwas sittin ɗin ne in ma da bambanci to kila a ce wannan takwas hamsin zuwa da biyar misali ka gari akwai kusanci idan ya yi sujuda shi ma wannan kwatan kwatankwacin takwas sittin in ya ɗago zaman da zai yi shi ma kwatankwacin wannan tsayi haka in ya koma juda ta biyu an fahimta ko shi ma kusan kwatan haka ne kuma mun gane karatun yanzu ko sai malam ya ce wannan hadisi kamar da muka ambata imamu Bukhari da Muslim suka fitar da shi da sauran malamai irin su Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi kuma Tirmidhi yace hadisi ne sahihi babu shakka akan ingancin hadisi bari ku ji lafazin al-Imam al-Bukhari a cikin sahih ɗinsa yace sahabi barawo dan azumin Allah ya kara mushi yadda yake kana ruku'u rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam. a ah, kana ruku'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa sujuduhu wa ma bayna as-sajdatayn qariban min as-sawa wato da ruku'un manzon Allah da dagowan shi daga ruku'u da sujadan shi da zaman da yake yi tsakanin su sujuda guda biyu kusan kansa ɗaya annabi yake daidaita su baya barin ɗaya ya fi sauran tsayi fiye da kima ina fata an gane haka a lafazin alimamu Muslim wanda muke mana ishara ga shi yake cewa wa a bilal ibn abi umayr an ibn abi rayda wa zada a shiya akwai kare kare a ciki bari ku ji karin wa ya ce, ramaqtu salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wajadtu qiyamahu to kun ji daga cikin ƙarin yace da muka yi sallar tare da manzon Allah ko na sa ido a sallar da annabi yayi sai na tarar da tsayuwar manzon Allah a sallah faraka'atahu sai kuma ruku'un shi fa'tidalahu ba'da ruku'ihi sai kuma dagowan shi bayan ruku'u fasajtatahu sai su da shi fajaltatahu baina sajdatayn sai zaman da yake yi tsakanin sujuda guda biyu fasajtatahu sai sujudan shi na biyu fajaltatahu ma baina taslimi wal insirafi sai kuma zaman da yake yi in ya sallame sallah kafin ya juya ya waigo ya kalli mamu sai ce qariban min as-sawa kusan dukkan su tazaran su daya to ka ji a wannan lafazin ya yi wasu ƙare-ƙare ƙare-ƙaren shi ne fawajattu ƙiyamahu tsayuwan shi alhalin a wancan riwayoyi da muka ambata a sama na sa'in wato al'imamu bukhari da muslim a nan ƙarara ya ce banda ƙiyamahu banda tsayuwan shi da zaman shi wato tsayin shi a wajen karatu a tsaye da zaman shi idan yana tahiya su ne kawai suke da tsayi amma sauran gaɓoɓin kusan kansu ɗaya ne to amma a nan kuma sai ce tsayuwan ma duk tare suke to sai malamai suka yi bayani kan cewa an samu wato kuskure ne a wannan lafazin musamman ya saba wa lafazin da sauran malamai suka rawaito daga shi bara'u ina fata an gane suka ce wani ne riwaya da ake cewa Bilal ibn Abi Umaydi shi yayi wannan karin da haka suka ce wannan lafazin shazza ce ko shazzume da ya zo da wannan qiyam amma duk sauran da suka ambaci sauran gabobin to su ne mahfuz ina fata an gane Allahu a'la wa a'la ashayi ta dai wannan gaban yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidaita waɗannan gabobi kusan kansa daya a cikin sallar shi kuma mun fahimta? Allah ya sa mu dace. Da haka abin da ake cewa shi ne yayin da mutum yake yin a zikirorin shi uku uku biyar biyar to duk sauran gaɓoɓin umma, sai kiyaye wannan adadin. Ba wai cewa ake ka sa stopwatch ba in kana sallah ka rinka timing ɗin shi a aka ce a ido ba mudu ba ko? Ma ya san kima gwargwado yadda kake daidaita su kai ma za ka san cewa kana yin wato daidaita su wallahu ala wa ala kuma wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kenan baya ainihin wato a tsawaita waɗannan gabobi fiye da kima musamman a sallolin farilla a sallar nafila dai mun je da yake yi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'an gane wannan da ko bayan wannan sai ma da yake annahyu an qira'atil qur'ani fi ruku to sai kuma gaba ta gaba shine hani game da karatun alkur'ani a halin mutum na cikin ruku na'am idan mutum ya ruku jama'a ba muhalli ne na karatun alkur'ani ba kaji inda karatun sunna yake daidaita abubuwa kenan ta gari alkur'ani kowa ya san maganar Allah ne haka ne ko sannan babu wani zance da ya kai shi falala ko daraja babu shi shi yasa aka ce ma harafi daya idan mutum ya karanta alkur'ani lada goma yake samu amma kaga da yake ibada ana yi ne kamar yadda Allah ya shar'anta in ka zo ruku'u kuma duk falalan nan na alqur'ani to ba shi ake son ka karanta a wajen ba me ake son ka yi shine waɗannan zikirori da ka ji aka karantar da kai da haka komai a ajiye shi a muhallin shi ina fatan jama'a gane daga nan za ka gane haɗarin da ke cikin wato bid'a masu kawo bid'a cikin addini domin su abin da yake taimaka musu wajen su kirkiro a addini sai su turanta wannan abin cewa ai yana da kyau amma da hankali yanzu karatun qur'ani laifi ne jama'a qur'ani zai da kyau qur'ani na da kyau amma ka ga a ba a karanta qur'ani bari ka zo ka ji me manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi shi ma wannan ya zo a cikin wani hadisi ne na sahabi Abdullahi dan Abbas za mu zo mu ji hadisin da cikakken lafazin shi insha Allah a afuwan hadisin aliyu ɗan abi Talib da shi yake cewa wa kana yanha an qira'atil qur'ani fi ruku'i was sujudi kun ji shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana hana karatun alqur'ani a cikin ruku'u ko a cikin sujuda da haka waɗannan gaɓoɓi ba muhalli ne na karatun alkur'ani ba yi ma idan mutum ya karanta ƙur'ani a waɗannan gaɓoɓi to ya yi laifi ya aikata haramu ina fatan jama'a an gane wa kana kulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wani waje yana cewa ala ku saurara ku ji wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan ni fa an hana ni Kazan annabi ya ce an hana shi domin ba da aula mu al'umman shi mu ne hannun ya fi karfi a kanmu me aka hana shi ya karanta alkur'ani a cikin ruku'u ko a lokacin da yake sujuda to idan mutum ya ruku'u me zai yi sai ce fa amma ruku'u shi dai kam ruku'u in an yi fa azzimu fihi rabb ana girmama Allah ne a ciki ma'ana zikirori ake yi ambatan Allah ake yi tasbihi ake yi sune irin waɗanda muka karanta a baya wa amma sujudi shi kuwa sujuda in aka yi fajtanidu fi du'a sai manzo Allah yake ku yi kokari wajen yawaita addu'a a ciki faqaminun ko ka ce faqamanun da ana iya karantawa an yi tajaba lakum domin wuri ne da ake fatan duk abin da kuka faɗi a wajen Allah zai amsa mu da haka ku dage da yawaita addu'a a lokacin da kuke sujuda kaga kenan waɗannan gabobin to annabi ya koya mana me ake yi a cikin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ba daidai bane karatun alqur'ani a waɗannan gabobi a cikin sallah to wannan shine lafazin Abdullahi dan Abbas da nake ishara za mu zo mu ji shi ma ainihin wato cikakken hadisi insha Allah annabi ya faɗi wannan karatu ne a lokacin da ya wannan rashin lafiya da ya kasa fitowa ya wa mutane limanci har ya ce a je a gaya wa abubakar ya yi wa mutane limancin sallah kun tuna ko da abubakar ya zo yana sallar sai manzon Allah ya yaye labulan da yake tsakanin ɗakin da yake kwance shine ɗakin sayi da Aisha da kuma ainihin wato cikin masallaci manzon Allah sai ya ga Abubakar yana limanci jama'a baki ɗaya ana bin Abubakar sallah Wanzan Allah ya ji daɗi ya farin ciki to a nan ne sai wannan karatu ce ala jama'a ku saurara an hana ni karatun alkur'ani a halu su'u da su sujuda za mu zo mu ji hadisin insha Allah lakazin farko da muka ji hadisin Aliyu dan Abi Talib kamar yadda muka yi wato ambata karara ya nuna an hana karatun alkur'ani a halin ruku'u ko a halin shahida al-imamu muslim shi ya fitar da wannan hadisin haka al abu awana da al abu dawud da nasa'i da sauran malamai jama'a an gane wannan ko to sai malam yake akwai wata riwaya da an yi wato ya zo da dogon lafazi daga shi aliyu dan abi talib din sai dai akwai wani mai riwaya ciki da ake kira al'awar malam al-harith al'awar kenan mutum ne mai rauni shi yasa wannan riwaya malamai ba su ainihi wato karbe shi ba amma bari ku ji lafazin hadisi yace qala ni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ali yake ba shi wannan al-harith al labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya ali ya kai ali inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina son abin da nake so wa kaina ina son maka shi wa akrahu laka ma akrahu li nafsi sannan abin da nake yi wa kaina ina kin maka wannan abin da haka ka saurari waɗannan jawaban na ɗaya la takra'u wa anta raki'un ka ji lafazin kenan kada ka yi karatun alqur'ani shine ma'anar alqira'a nan a halin kana cikin ruku'u wala wa anta sajidun haka kada ka karanta alkur'ani a halin kana cikin sujuda wala tusalli wa anta aqisu sha'rak sannan kada ka ainihin wato yi sallah ka kulle gashin kanka an fahimta ko fa innahu kiflu shaytan domin kulli da mutum zai yi wa gashin shi yana sallah to kaman yayi wa shaytani kulli ne a kansa ina fata an gane za mu zo mu ji a can inda za mu yi karatun su da insha Allah malam ya kawo waɗannan hadisai da suke nuni akan rashin dacewar mutum ya kulla gashi shi yana sallah musamman ga waɗanda suke al'umma ne masu gashi da yawa a kai an gane ko a nan ne zai kawo wani a na wani jikan manzon Allah in ban manta ba kamar zainul abidi wata rana ya zo yana sallah yana da gashi haka da yawa a kan shi sai ya kulla gashin ya nannaɗe shi sai je yana cikin sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi kaman abu ayyuba al ansari in ban manta ba sai ya shi yana sallah da gashin shakulli a kawai sai ya tashi ya je same shi daidai ya yi sujuda sai ya sa hannu a cikin kullum sai ya warware shi sai ya baza gashin da yake yana sallah ne ya kule amma ba yadda iya ina fata an gane haka ya dore ya karasa sallar cikin bacin rai yana sallama assalamu alaikum assalam kawai sai ya waigo da fushi waye ya zo ya warware min gashin kaina <laughs> ina fata an gane sai wannan sahabi yake ni ne na warware ce dan ne ce dan kakanka ya hana ba magana ya ƙare ba kaga jikokin arziki yana jin an ce kakan ya hana sai ce sama na wafa'a ba jikokin ƙarya na ƙarshen zamani ba da za su ta yin abin da annabi ya hana saboda suwa-suwa ko Allah ya kyauta to a shahi sai annabi ya ce wa aliyu kada ka rinka ainihin wato yin sallah da gashin kanka a kulle fa innahu kifru shaytan sai ce wala tuqi baina sajdatayn sannan kada kai zaman ika'u tsakanin sujuda guda biyu shi ma za mu zo mu tattauna zaman ika'u an san zaman ika'u ko mutum ya zauna kan diga digin shi sai kwantar da yatsun kafan shi haka kalli gaba yawwa irin haka to an hana an gane ko za mu zo karatun shi insha Allah sannan da yake wala ta'abas bil hafa haka in kana sallah kada ka rika yin wasa da tsafan fani ka san da dama masallata wanda za ga suna ta wasa da tsakuwa ko ta hanyar karkadewa a jinsi ko ta hanyar sharewa a garin da yake sa hannu ko yake sujuda ya ta wasa ne wannan ba daidai bane duk za mu zo mu yi karin bayani akan waɗanda. wala tafkari zira'aika sannan in kai sujuda kada ka shimfiɗa zira'in hannunka wato tsintsiyan hannunka kada ka shimfiɗa shi a ƙasa a haka ka saka haka wasu yin sujuda ko sai su kwantar da kansa. a to ba daidai ba ne kada zira'i ake da tafin hannu ake ainihin wato yin sujuda shi ma za mu zo bayani a cikin sujuda insha Allah sannan sai ce mishi wala taftah alal imani kada ka rinka yi wa liman shishigi a karatun sallan shi wala ta hattam zahab kada ka rinka sanya zobe na zinari wala talbas alkafiyi kada ka rinka kada ka sanya rigan silk an fahimta wala tarkabil miya almayasira sannan kada ka yi wato hawan a kaman a wasu nau'in dabbobi ne da ake cewa almayafir ban san asalin yadda zan fasara shi ba amma shayi waɗancan abubuwa da muka kawo a sama to lafazin wannan riwayar kenan sai dai kamar yadda muka ji akwai alharis a cikin isnadin al'awar wanda malamai sun ce ba'ifin ne mai rauni ne sai dai gabobin hadisan wasu suna da dalilai tabbatattu insha Allah kamar yadda muka yi ta mana ishara za mu zo mu karanta su Allah ya samu dace to kaji wannan lafazi na farko kenan wanda kaji karara a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karatun alqur'ani a sallah kaga kenan duk wanda bai dauki shiriyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen addinin sa wallahi zai yayi gari bai taba bautawa Allah ba ina waɗanda suke tuciyan cewa wai su qur'ani ne zalla da shi za su bauta wa Allah ka tambaye su in sun yi ruku a sallah me suke yi kaga in karatun qur'ani suke haramun suke yi dan saba wa Allah ne to in kuma ba qur'ani suke karantawa ba abin nan da suke karantawa ruku ne su aina ka samu shi daga nan zaka gane bankauran su da ke a kai Allah ka tsare mu daga hayaniya da fata lakazi na biyu shine lakazin da muke shara na sahabi abdullahi dan abbas wanda yake kashafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah ya zo sai ya yi labulan da yake tsakanin ɗakin shi da masallaci wan nasu sufufun khalfa abi bakr mutane sun yi sahu a bayan abubakar a lokacin shi yake musu sallah fa qala sai annabi yace ayyuhan nas ya ku mutane innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwwa illa ru'ya salihah ku sani cewa to lokacin ban kwana na da ku yayi ya haka ba za ku sake samu irin sakonni na albishir da nake zuwa muku da shi na annabta ba ya ƙare tunda ayin ba ku manta ba komawan manzon Allah shine yaje ya rasu ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce ku sani cewa ba abin da ya rage na bisharori da nake zuwa muku da shi na annabta sai dai kaɗai Allah zai rinka muku bishara ta hanyar mafarkayya da za ku rinka yi kyawawa abin da annabi yake rage mana kenan wannan ma'anar hadisin ya fito karara a lafazin hadisi na Imam Abu Dawud wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ar-ru'ya as-saliha juz'un min sitta wa arba'ina min an-nubuwa mafarki kyakkyawa au kama qala rasul sallallahu alaihi kashi ɗaya ne cikin arba'in da shida na mubashirat da annabta ke zuwa da shi da haka duk wanda ya yi mafarki kyakkyawa to Allah yana mai wani albishir ne na wani alkhairi a rayuwar shi to sai annabi ya koya mana ka'ida ka'idar ita ce ko dai ka je ka samu wani malamin sunna da yake da aƙida na salaf da ya san fassarar mafarki kaji abubuwa da ya kamata ya cika malamin sunna yana da aƙida na salaf sannan yana da ilimin fassarar mafarki sai ka gaya mai wannan mafarkin sai ya fassara maka idan ka kuskura ka je ka samu ɗan bid'a ko wani mai ɓatacciyar aƙida ko wani masirmanci ka gaya mashi mafarkin ka yi maka mummunan fassara yanzu Allah ya ce wannan sharrin da ya fassara maka sai ya same ka ka ji haɗarin kenan Ba ka in ka san wani malamin sunna mai salimatul aqida ba sannan mai ilimin fassarar mafarki da zai fassara maka ba da ne yake karka damu ka kwantar da hankalinka idan kai mafarki kyakkyawa kana tashi kawai ka daga hannu ka roki Allah ka ce ya Allah alkhairan da na gani a cikin mafarkin nan ka tabbatar min da su wani alkhairi ne Allah ke nuna maka wanda ya kaddara maka a rayuwanka sai ya nuna maka shi ta mafarki to wannan alkhairin zai zo ne da wasu ƙalubale shi yasa aka nuna maka a mafarki ma'ana ka ƙoƙari kayi wasu ayyuka da zai sa alkhairin ya tabbata in ko ba haka ba za ka yi asarar wannan alkhairin shi yasa Allah ya nuna maka shi ta mafarki yasa ba a wasa da mafarki ba amma mutanen mu saboda rashin sanin bayani game da ilimin karatun mafarki yasa ake wasa da mafarki manzon Allah saboda muhimmancin mafarki duk sanda aka yi sallah asuba sai ya wai ya ce wa mutane ayyukum ra'ar lailatar ru'ya shin a cikin kwakwan da ya mafarki a wannan daren malamai suka ce me yasa annabi yake tambayar su da zaran an gidan da sallah asuba saboda a lokacin ƙwaƙwalwa zai iya tuna mafarkin da ya yi amma daga lokacin da aka ce gari ya waye mutum ya shiga neman duniya hayaniyar duniya zai mantar da shi yanzu cikin mu nan da kyar a samu wanda zai iya tuna mafarkin da yayi baccin jiya da daddare ko sai AAC da amma inda da asuba ne to zaka ga mafarkin na nan fresh mutum na iya tunawa ba na sai ya tambaye su da haka duk wanda ya mafarki sai ya gaya wa manzon Allah sai annabi ya fassara mushi kaga a lokacin shine ake wa wayi ko akwai wanda ya kai sanin fassara mafarki babu da haka sai musu fassara a irin haka ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki yace waye mafarki sai aka samu wani mutum yace yayi mafarki annabi yace karanto labarin mafarkin naka mun karanta shi a cikin mukaddimar littafin nan manta ta yace yayi mafarkin ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ga wani dogon igiya ya faɗo daga sama yace sai annabi ya kama wannan igiyar sai igiyar kawai ya sama da annabi sallallahu alaihi wasallam tun muna ganin shi sai ya ɓace ya ce kawai sai na ga wani mutum ya biyo bayanka shi ma sai kama wannan igiyar shi ma sai igiyar ya sama da shi sai ga wani mutumi na uku mana na biyu kenan bayan manzan Allah ko shi ma ya biyo sai kama igiyar shi ma sai igiyar ya sama da shi an fahimta sai na uku shi ma ya zo sai ya kama wannan igiyar shi ma sai igiyar ya sama to yana cikin tafiya kawai sai igiyar ya katse sai sai ya kwarraka a tare a tare kenan ko ce can kuma sai muka kamar magana isu sai igiyar suka ƙara haɗewa da juna sai mutum ya samu ya tsallake ce can kuma sai muka ga wani hadari ya hadari kamar za a yi ruwan sama yace da muka ga wato wannan hadari ya yi duhu can sai an yi wato zuma sai fara zubowa daga cikin hadarin zuma ba ba hadarin ruwa da ka saba gani ba yace can sai mutane suka yi ta zuwa suna ɗiba wannan ya ɗiba ya cika duro wannan ya ɗiba ya cika 50 liters yace wani kuma in ya zo kawai sai ya ɗan leƙa haka sai ya lasa da hannu sai ya koma shi ya rabon shi kenan ya ce kawai sai na farka daga mafarkin ya manzo Allah me fasara mafarkin ana gama faɗin wannan magana sai Abubakar ya ya yace wallahi la tada'ani ya rasulullah ya manzan Allah wallahi a bar ni ni zan fassara wannan mafarkin a ne manzan Allah ce me za su Abubakar har sai kai rantsuwa wato Abubakar ya koyi wannan karatun mahalli shayin kenan har yana dan yanzu ya iya sai annabi yake fassara mu Abubakar to sai fassara tiryan tiryan tiryan tiryan da ya gama manzan Allah yake a fatta ba wa sa'at al ba ka dace a wasu wasu wuraren ka kuskure in kana son ka ji fassarar ka koma muqaddimar karatun nan ko za ka ji bayani insha Allah wata rana kuma manzan Allah ya zo ce musu yayi mafarki cikin ku yau gaba ɗaya masallacin ba wanda ya mafarki sai annabi ya ce to in babu wanda ya mafarki ni na yi mafarki ana mafarkin wahayi wa zai mafarki kuwa shine manzan Allah sai ba su labarin wani mafarki ne da hankali da yi amma sai musu fassara kyakkyawa a kan shi to a shahid wannan shine muhimmancin karatun mafarki a musulunci da aka mafarki ba abu wasa ba ne zama an gano wannan ke ko to a daidai wannan lokacin ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ba abin da ya rage na albishir da sakon annabta ke zuwa da shi sai dai mafarki kyakkyawa da mumine za su rinka yi to ta kai bangaren sai annabi ya ce wanda ya mummunan mafarki shi kuwa to idan ya tashi sai ya nemi Allah ya tsare shi daga wannan mugun mafarkin da ya yi kuma kada ya ba kowa labari an fahimta ko ka ja bakinka kai shi ka gaya wa kowa idan kai mai kyau babu laifi waɗanda suke abokai da kake tare da su kana iya ba su labari amma mugun mafarki ka gaya wa kowa sai wanda zai iya maka fassara an fahimta ko kuma kamar yadda muka ce idan ka je ka samu ɗan asaba ya saba maka fassara wallahi sai wannan mugun fassaran ya same ka da haka mutane sai a yi takatun ba. to a nan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yara al muslimu aw tura lahu wannan kyakkyawan mafarkin ko dai musulmi yayi da kanshi ko wani shi yayi mafarkin a kanshi wato ba wai lallai sai in kai kai mafarkin ba wani musulmi yana iya yin mafarki kyakkyawa a kanka kuma wannan ma albishir ne gare ka shi ma sai yi addu'a ka roƙi Allah ya tabbatar kai kuma da kai mafarkin babu laifi ka ba shi labari na fata gane ka ce wani na koyi mafarkin na ganka kana ka zo kana mana sallama za ka tafi aikin hajji misali ko kaga wannan mafarki ne mai kyau ka gaya mai kakkai mai bakin ciki ko <laughs> wala Allah jirgin ku sai ya zama ɗaya na fata gane ka ce to ni yi mafarkin gawa na ban ga kai wallahi ba zan gaya miki ba an ce a gaya miki da ayya <laughs> wala Allah alkhairi ne kai ma yake jiran ka ko annabi ya ce autura lahu ko kuma a ga wannan mafarkin masa to daga nan ne sai ce ala ku saurara ku ji wa inni nuhitu an aqra alqur'ana rafi'an a ausa gidan daga nan ne sai ce ku saurara ku ji an hana ni karatun qur'ani a halin ruku ko a halin sujuda jama'a an fahimta ko sai annabi ya gaya masu sauran wannan hadisi to sai malamai suka ce wannan kenan yake nuna cewa ashe rukubu da sujuda ba mahallin karatun alqur'ani ne to sai wasu malamai suka ce in ba ku manta ba mun karanta wani hadisi a lokacin da muke karatun sallar dare cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin wata sallar dare da aya ɗaya zai ta maimaitawa suka ce bihayar ka'u wa bihayar da wannan aya yake ruku yake sujuda mun ji ma'anan fassarar hadisin cewa ba wai a cikin ruku annabi na karanta ayan bane ya yin tasbihi a ana nufin in ya ruku ya sujuda ya dago yana gama fatiha sai a je ya gaba da karanta wannan ayan to wasu malamai sai suka yi wa hadisin fassara na zahiri da haka sai suka ce dalili ne kenan akan cewa idan sallan nafila ce to mutum a ruku yana iya karanta qur'ani amma malamai sun ce wannan fassarar nasu ba daidai bane ina fatan jama'a gane da farilla da nafila to duka an hana annabi sallallahu alaihi wasallam karatun qur'ani da haka ba a karanta qur'ani me ake karantawa shine waɗancan zikirorin da ka ji maka karanta a baya na'am addu'a a ciki tare daga ciki shine gaban da muke son mu bayani to tunda mala ya gaggauto da tambayan kun ji tambayan mala akwai wasu ayoyin alqur'ani wanda su ayoyin addu'a ne ko tasbihi ne to mutum na iya karantawa abinda za a ce shine sai ka duba cikin zikirorin da muka koya cewa ake yi a ruku'u shin akwai irin wannan ayar a cikin su idan akwai to kai in babu kada kai Allah sa an gane jawabi duk cikin zikirorin da muka karanta babu wanda ta dace da ayar Qur'ani ko daya da haka ba za a karanta su ba wannan shine ingantaccen magana an fahimta ko musamman kamar yadda muka ce mu fa muna kwaɗaitar da cewa duk abin da za ka yi a sallah ko kai irin yadda aka ruwaito ne daga manzon Allah da ka wannan ayan da kake son ka karanta shin an ruwaito annabi yayi a'a to me annabi ya karanta shi da ya ruku da shi an karanta maka to ka tsaya a kansu saboda wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi ai shari'a mafi alkhairi shine ta manzon Allah kai ba ma ba ma wani wata shari'a ma da za a ma cewa alkhairi ce in ba ta manzon Allah to tunda annabi ga abin da yayi kai ma irin yi irin tashi musamman kuma shi da kanshi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli da haka abinda manzon Allah zai zo mana shi ya isa an fahimta na'am na'am Eh. ba shi a cikin waɗanda annabi yake yi kun ji tambayar ba ba ma'ana mutum na iya cewa Allahumma rabbana atina fid dunya kaga ba ayan bace kai tsaye ko amma ya ikhtibati da wasu ayoyi amma cewa Allahumma rabbana atina fid dunya a cikin zikirorin nan guda bakwai da muka karanta akwai shi a ciki babu bari mu ƙara maimaita mana ko mun manta ne muka ce tasbihi da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi a ruku'u ga su muka ji nau'i guda bakwai an fahimta ko na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan cewa subhana rabbiyal azim shine na farko annabi ya maimaita sau uku subhana rabbiyal azim akwai ayar da ta dace da wannan alqur'ani babu ina fata an gane sannan na biyu annabi yakan cewa subhana rabbiyal azim sai ya kara da wa bihamdihi an gane ko ko kace subhana rabbiyal azim kawai kamar mai ta sau uku ko kace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sau uku an ji ta biyu ta uku annabi yakan cewa subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh jama'a an fahimci wannan da kyau ko na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan cewa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli duk mun tuna ko in karanta su a baya na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamki, anta rabbi wa خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي أو أن لفظ wa وعظامي وعقدي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين نشد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع لك خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين سينك أي شمس سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وانا مكدتي وعنبع صلى الجري ما يكيين وانا تكادي لفظن قد أقول أقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة آتك بابو ذاك كبير مباشر إلى أم الجو سجودا za mu ji ko akwai shi amma a ruku'u dai to ga waɗanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka zaɓi ɗaya daga ciki kai ma ka yi a ruku'unka amma duk wani lafazi da ya dace da ayan alkur'ani ka karanta shi a cikin ruku domin annabi ya ce kada a yi kuma yake an hana shi an fahimci wannan to sai tambaya ta biyu bayan wannan da azabai shine to ina hukuncin sallan wanda ya karanta qur'ani a ruku'i ko a sujuda anan ne mas'ala ko wata ka'ida na malaman usul da suke cewa halin nahayi Ya al-fasad shin abin da aka hana idan mutum ya yi shi yana lalata aiki gaba ɗaya wasu malamai suka ce eh ya al-fasad wasu kuma suka ce a'a bi sai an duba irin nahayin da aka yi da kuma wurin da mutum ya yi da kuma irin aikin da mutum yake yi a cikin nahayi an fahimta ko mun fara isharar wannan ba manta ba cewa idan abin da aka hana ɗin yana da alaƙa da aikin ibadar to wannan hannun zai ɓata aiki. amma in ba su da alaƙa shi hannun daban aikin daban to a nan ne baya ɓata aiki in tuna wannan har muka kawo wasu misalai a lokacin amma saboda yanayin lokaci za mu saurara a nan wala Allah zo da na gaba sai mu sake tashi akan wannan gaban In sha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a an yi mana a tambayi a sanar wanda muka yi na kwanan wata cewa yau daren sha biyu a yinin sha biyu ne ya kare an shiga daren sha uku mai rubuta kwanan wata ne ya kusure? ko shi ma azumin yake bugun shi ne ba mu sani ba har na bokon ma ya sa ɗaya ba ɗaya bane. ne so gaskiya ne yau daren sha uku ne Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi jama'a musulmi a nan za mu saurara insha Allah mu ne wa kowa fata alkhairi kaga kenan tunda yau daren sha uku gobe laraba shine ɗaya daga cikin kwanaki uku na ayyamul bi kuma wani wannan ya tana mu wata matsala wasu malamai suna kawo matsala game da wancan tattaunawa da muka yi a farko cewa shin mutum na iya yin azumi na ramuwa a cikin watan shawwal sai kuma ya yi da niyyan sittu shawwa? ko kun fahimta za ka yi mamaki akwai malaman da suka ce ana iya yi da haka an biyo ka azumi a watan ramadan ina ma da za ka dace azumi a ce guda shida ne sai ka rama su a cikin watan shawwal sai kuma kai niyan cewa sittu shawwal kake yi <laughs> ka je tsuntsu biyu da dutse ɗaya kenan Cin wannan yayi magana masu inganci shine bai yi ba ina fata an gane wannan ma wata matsala ce ne zaman kanta an gane wannan da ke ko shi shine innamal a'malu binniyya a wani lafazi ne ce binniyya da ka kowace aiki na tafi da niyyarta ba zai yi ka haɗa aiki biyu akan niyya ɗaya ba amma inda a ce akwai aikin da aka ce ka yi amma asali ba aikin ake bukata ba amma shari'a ta ce kai aikin sai dace da wani aiki da kuma kake son ka yi wanda ake bukata shin shi kuma kana iya haɗa su a rana ba za ku gane wannan magana ba sai na buga misali Shi ne kamar misali yanzu ayyamun biyu ɗin nan da ake yi sha uku sha hudu sha biyar na kowane watan musulunci to kai sai kana son kai sittu shawwal kuma ka yi ta a waɗannan ranakun za ka iya yin sittu shawwal kuma ka samu falalan da ake samu sha uku sha hudu sha biyar a nan sai malamai sun suka ce eh za ka iya yi ko kun san dalili ba ku kamar ba ku gane abin ba ko mu bari mai sai mako mai zuwa kai yayi zafi yanzu ko <laughs> ina fata an gane ko kuma misali mutum ne yake son ya fi shawwal amma sai daidaiki ranakun litinin da alhamis yake zai yi a wannan makon litinin alhamis mako mai zuwa litinin alhamis wancan ma litinin alhamis ya dace da cikin shawwal kuma ya dace da azumin litinin da alhamis da ake yi shi ma zai iya yi haka suka ce eh wannan ma zai iya yi me yasa sai suka ce shi azumin litinin da alhamis ko azumin ayyamun bi ibadoji ne da ake yi saboda ranakun amma asali abin da ake bukata ba wai azumin ne na nafila ko mai dalili ko na farilla ba ma'anan wannan shine idan a cikin watan ramadan kai azumi ranar sha uku sha hudu sha biyar ai ka samu waɗannan ayyamun biki kuma kana azumin ramadan so ba ainihin azumin ne ake lura ba a'a ranar falalar ranar da aka azumin da kake na wajibi ne na ramuwa ne na nasila ne in dai ka yi su a ranar ya tabbata dama azumi ake sa yi a ranar a litinin da alhamdu Allah sa an fahimta misalin shi a cikin ibadar sallah shine kamar tahiyatul masjid ko ya san tahiyatul masjid ko idan ka shigo masallaci ba a son ka zauna sai kayan wasu nafila raka'a to sai ka shigo a daidai lokacin sai ya dace da akwai nafila dama da ake so shi kuma dama a sani ka yi shi kamar wanda zai raka a talfajir ya shigo masallaci sai ya raka a talfajir shin sai ya sake yin tahiyatul masjidi a a wanda raka a talfajir din ya wadatar domin abin da ake so dama shine kada ka zauna sai ka yi sallah to sai ka dace akwai wata sallah mai dalili a lokacin sai ka buge da ita shi yasa idan mutum ya shigo ana sallan farilla sai ya samu ana zaman tahiya zai zauna ko ba zai zauna ba me yasa amma an ce kada wanda ya zauna ta yayi tahiyatul masjid ba kaga kenan a cikin sallah yanzu ya samu dama abin da ba a so shine ka zauna baka yi sallah ba to sai zai yanzu dama lokacin da ka shigo ana wata sallah ta farilla to kawai ka ci gaba da wannan sallan kawai ya dauke maka wancan Allah ya sa an fahimta wannan matsala a usuli ce in ka gane ka gane in baka gane ba Allah baka ladan saurari sai Allah ya san ba ku zuwa nawa aka rawa آمين وإياك نعم قوس جدا نعم صلى الله عليه وسلم الزرع الدعاء من كرنت حديث معي ba mu bayani ne saboda malam da lokaci ne ce lokacin mu ya kai annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake wa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb idan kuka yi ruku'u to ku tsarkake Allah ku girmama Allah da haka abinda ake yi a halin ruku'u shine tasbihi da tsarkake Allah da kalmomi na ainihin wato zikiri su ne waɗanda muka karanto su yanzu lafazi guda bakwai ka ɗauki ɗaya daga cikin ka yi ina zuwa Eh. ya ja na'am na'am na'am na'am shi ɗin ne dai magana da yake barin sa bayani za ka fahimci bayani a cikin hadisi sai annabi ya ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a'i. annabi ya ce a sujuda ku kwadai ku kwadaitu wajen yawaita addu'a fa shi shine muka ce za mu bayani da rafi ne zuwa saboda a cikin sujuda to ana karar da abin da mutum ya roƙa Allah zai amsa wannan shine asalin magana to amma ban san waɗanda suka fassara da fassarar da kai kake kawowa ba cewa a ruku'u a nemi tsari shi wannan ban san inda dalilin yake ba yawwa shine hadisin ta'azzimu annabi yake ku girmama Allah so ba wai ku nemi tsari ne. an gane wannan da ku akwai bambanci tsakanin neman tsari da girmama Allah to abinda annabi yake shine ku girmama Allah to a aikace annabi yayi sallah ai ko to shi ta yaya ya girmama Allah a cikin ruku'u Su ne ta ɗayan hanyoyin nan guda bakwai an fahimta to ba abin da za ka yi da ya kai waɗannan da aka kai irin ta manzan Allah shi ne daidai da aka ko da kalmar la haula wala wata. shi ma ana girmama Allah ana neman tsari da shi to kai kada yi. saboda ne bai zo cikin abin da aka ce annabi yana yi ba sallallahu alaihi wasallam hakan an zo su gida za mu zo gaban su gida ban faɗaɗa ba ne saboda ba mu zo gaban su gida ba za mu zo mu ji su ma a sujuda waɗanne irin kalmomi aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karantawa wa anan ne zaka ji lafizan su ma irin tasbihin irin addu'o'in da lafizan su to su ma sai ka kiyaye su sai ka rinka yin sa sujuda shine ma'anan fajtahidu fi du'a domin duk kwaɗayin da kake son ka yi baka kai manzon Allah ba to tunda baka kai manzon Allah ba kuma ka yadda kuma ka san abin da annabi ya fi na kowa sallallahu alaihi wasallam shi da yake ayi kwadai to ga abin da yake a gane wannan da kyau ko to sai ka rike na manzon Allah shine ma'anan kwaɗayin da yake ayi shine ma'anan girmama Allah da yake ayi abinda muke cewa kenan da ka duk wani abu da zaka yi sabanin wancan domin muna ganin me dace ba ko mun fahimta to shine wannan magana ko da wasu suna ganin za a iya yi mu gaskiya muna ganin a tsaya akan na manzon Allah shine abin da yake daidai